wallafar dr muhammadu sani umar yau muna biyu ga watan safar hijira na da wadda ta yi daidai da shekara 1441 wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan goma miladiya ta 2019 wannan shi ne darasinmu na 54 a cikin wannan littafi satin da ya gabata mun fara magana akan zazwatu al-hudaybiya malam a gabatarwa ya ambata mana daga ina wannan yaƙi ya samu suna cewa suna ne na wata rijiya a wannan wuri dalilin da ya janyo yakin kuwa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin shigar makka domin yin aikin umra kuma ya kwadaitar da mutane ce su fito a yi gangami a mara masa baya ya fita da zuga wadda ta kai mutum dubu da ɗari hudu manufar manzo sallallahu alaihi wasallam na wannan domin ya nuna wa mutanen marka cewa abinda suke riyawa ko da a wadda suke ta cewa musulmai ba sa girmama Allah musulmai ba sa girman wadakin Allah ba gaskiya ba musulmai suna da wani girma na musamman da suke gani ga wannan daki mai girma shi ya sama suke ɗayanta shi da bauta tumalin ya ce sun ma'ina kurujahu sallallahu alaihi wasallam fi hadin ranzuwa abu hara kowatar musulmi ومكانته في أرجاء الجزيرة في الوقت الذي قد فشل فيه مشرك مكة ومن شايعهم في غزوة الأحزاب وعادوا مدفوعين مهزومين ولهذا فقد كانت قريش تدرك هذه المعاني عندما سمعت بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فعزمت على صدهم ومنعهم من دخول الحرم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تخوف أن يقع ذلك منه فاستنفر معه أصحابه وأخذوا معهم سلاحهم واستنفر الأعراب فأبطوا عليه فخرج بمن معه ونزل القرآن يعيب عليهم تخلفهم قال تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شوالتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن, إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما مبيرا قال شيخ فتر ما sallallahu صلى الله عليه وسلم yaki hakika ya bayyana irin karfin da musulmai suke da shi kuma ya bayyana matsayinsu ya fito a fili a yankin tsibirin larabawa na aljazira arabiya yankin arabiya a daidai lokacin da su kafiran makka suka gaza wasu ta bayyana fili da duk waɗanda ma suka suka yi ganganku domin a haɗu a yaƙi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a yaƙin taron dangi in ba mun ce ba a baya mun yi magana akan rasul ahzab mushrikai da yahudawa aka haɗa baki na cikin gida da na nesa aka haɗu domin wai a ga an kaskabe su manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda an shiga cikin jarrabawa mai tsanani kamar da muka karanta to amma yadda lamarin da sha'anin yake shi ne inda har ka kasance tare da Allah ko da ka sha wahala a ƙarshen lamari Allah zai ba nasara mun ga yanayin yadda Allah ta'ala ya turo iska mai tsanani ɗauke da sanyi mai tsanani wanda Allah ta'ala ya tarwatsa su ya jarrabe su da razani da firgici da kansu kowa ya ɗibi inasa inasa ya bar wurin to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai ya so ya nuna kaga bayan wancan fatattaka da ubangiji subhanahu ta'ala yake sai ya so ya nuna kuma izza ya nuna ƙarfi na mummai eh ya nuna irin adadi yawan adadi da suke da shi ولهذا كانت قريش ولهذا فقد كانت قريش تدرك هذه المعاني قريش هذا كان سن تورتا domin sun fahimci wannan karfi cewa daga Allah ne wannan karfi yana tabbatar da cewa ma'aikin sallam akan gaskiya yake domin gashi da suka samu labarin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya fito to sai suke gudun kamar faɗa ya shigo maka kuma shi kenan komai ya kare to shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba azzalimi bane shi yasa kaga babu wani tsari babu wani addini wanda wato yake kimanta dan adam da yuce musulunci har a yanayi da ake na yaki yana shata wa mabiyansa layi akwai abubuwan da yake hana su ba kawai dan an ce wani abokin gaban ka bane to ana nufin duk abin da kai wata daidai ne wannan ba aqidar manzon Allah ba ce shi yasa idan za a ji yaki sai ya ce to kada ku yi kaza ka ku kashe tsoho ka ku kashe karamin yaro ka ku kashe mata duk wanda ya kawwame kansa yana yin bauta tare da cewa musulunci bai yarda da wannan bautar ta akwai shirka a ciki ce to wanda ya kawwame kansa yana bauta shi ma kada ku taɓa shi kada ku kada ku kada ku sare bishiya kada ku banka wa wuri wuta haka zaka ga yana ta yana ta jan layi wato ƙarshe zaka ga cewa ashe yakin ma daidan ya zama lalura ba yadda wato makiya musulunci kullum suke kokarin su nuna in an ambaci musulmai ana nufin wayannan su ne terrorist ta'adda dama da sun ce terrorism to ba abin da suke nufi da yankin musulunci shi sa za ka ga a turai tun zai zo ya kan mai uwa da wajen ya kashe mutane in ba musulmi ne sai a ce yana da taɓar hankali amma in dai musulmi ne ko da baya sallah sai a ce to wani ɗan ta'adda ne musulmi sai a yi ta yaya ta sunan so da kullum ana so a midiya a nuna cewa shi fa wannan terrorism ɗin da ake magana extremism da ake magana ba komai bane illa musulunci wai aƙidar musulunci ce haka take saboda alƙur'ani yana cewa al-maghdubi alaihim yana cewa abdalli yana cewa batattu yana cewa wanda aka fushi da su ya ce yahudu na fara. to shin su yahuda duniya sun yadda duk duk wanda yake ban kasa shi bai hudu ne ko fa kiristoshin duniya sun yadda kowa ma kirista ne abinda suke kalubalantar musulunci da su su nasu ya kuma muni ba inda za su samu dama face sai sun yi ne sai sun san yadda suka suka abin babu abin da tauki ba tai ba babu abin da ba a sata ta tai ba domin me kai har sallah sai da aka hana ka karanta alkur'ani da larabci lokacin kamal al-rasul amma har yanzu ba su shiga me ba ba su shiga iyu ba har yanzu me hujja saboda suna ganin wani wani club ne na kiristoci ita kuma musulmanci to Allah ya riga ya kawo magana yace wadda law tasruna kama kafaru fa tasruna sama in dai ba ba kafircin zaka koma kai ba tsantsasta to ba za su karbe ka ba don abin da kai dan ka faranta musu rai ba za ka ba za ka kai inda suke so ka kai ba to shine malam yace sai suka ga cewa to kawai a hana manzo sallallahu alaihi wasallam shiga makka manzo sallallahu alaihi wasallam dama ya ji tsoron hakan za ta iya faruwa shi ya sa ma ya ce kowa ya fito ƙwai da kwarkwata kawai kowa ya fito ba a ɗauki wa kowa sahabbai da suka fito kuma sai suka ɗauki makamansu wani zo mutum ya ɗaukan makami domin mai domin ya tauna kowa domin a ya tafi tsoro ba don wai zai abin nan da shi ya zamto a shirya Wa'inda suke kewayen garin madina larabawa da ba su jima da larabawan ƙauye wanda ba su shiga jima da shiga musulunci ba su ma aka ce su fito to sai dai su sai suka yi jinkiri ne fa afqahu alai sai suka yi jinkiri fa kharaja bi ma'a ma'a sallallahu alaihi wasallam sai ya kuta da wanda suka kimtsa suke tare da shi shi yasa ma alkur'ani mai girma da ya tashi sai yake aibata waɗanda suka yi rawa suka yi sanyin jiki ba su fita tare da ma'aikin Allah ba sallallahu alaihi wasallam yadda yake faɗa a suratul fath aya ta 11 da aya ta 12 yace da sannu waɗanda suke larabawan ƙauye waɗanda ba su je ba su fita a ghazwatul hudaybiya ba tare da kai zaka ji idan ka da ka dawo za su dinga baka uzura uzura suna cewa ai kula da dukiyoyinmu da iyalanmu wallahi su ne suka shagaltar da mu don haka ka nema mana gafara Allah kaga uzuri ne wannan suke bayarwa amma Allah ta'ala yake suna faɗar suna faɗar maganganun da da harasansu abinda ba haka ba yake a cikin su ma'ana ƙarya suke dama mai cece nifafa shine da abinda ya bayyana da ya bu ya ɓoye su saba a maganarsa ya faɗi wani abu daban amma zuciyarsa wani abu ne ya kulu na bi alsinatihim suna faɗa da bakinsu ma laifa fi qulubihim Abinda ƙarya suke sun san su da kansu maƙarya mafi sharrin ƙarya shine mutum ya yi wa kansa ƙarya kamar yadda Allah ya ce umru kaifa kazabu ala anfusi kalli yadda suke yi wa kansu ƙarya wa dalla anhum ma kanu yasbaru mutum ya san shi da kan kansa ya san ƙarya yake amma kuma yana kokarin ya yaudaro su to shine sai Allah ta'ala yake ka kalubalance su ka ce musu kamar yamliku lakum min mafi shay'a wa yake iya mallakin wani abu a wurin Allah dangane da ku arada bikum darran in Allah ya nufe ku da abin da yake cuta aw arada bikum naf'a ko ya nufe ku da kun isa ku kare kanku ko kuna da wanda ya isa ya tsaya muku ya hana Allah ya jarrabe ku bal kana Allah bima ta'maluna khabir shi ya rasulullah ka gaya musu cewa hakika kadai dai Allah mai ba da labarin abin da suka kasance suna aikatawa ne ma'ana ba su isa su yaudara Allah bal zanantum allan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada Allah ta'ala ce yadda ma lamarin da sha'anin yake su a tunaninsu fito wannan da kai ya rasulullah da kai da ragowar mu'minai ba za ku dawo kenan za a gama da ku sun zaci cewa da manzo da muminai ba za su dawo ga iyalansu ba ma'ana za a kakkashe su wa zuyina zalika fi qulubikum kuma wannan shi ne abin da ya yi muku kaka gida a cikin zukatanku wa barantun na sau kuma kun yi zato nuna. ma'ana suna zaton Allah bai sai taimaki bai sai taimaki mai ba ya taimaki wanzan Allah to 'yan uwa haka zuciya take idan fi na nifaka ya cika kamar yadda Allah ya ce wa iyyaru kullu ayatin lahi biyu biha duk irin ayoyi da za a nuna mutum sai kaga ba za ta mai amfani ba kuma yadda yake fa ma al ayatu wal nuzuru an qawli la yu'minun ayoyi da izinoni da za a ka kawowa to in dai Allah ya rufe zuciyar babu imani to ba za ta amfani waɗanda suke ganin cewa Allah ba zai taimaki manzo Allah sallallahu sun mance fa su ne suka yi taron dangi Allah ya tarwata gayyata su sun mance irin yadda taimakon ya zo taimako wanda ba a yi aure ba Allah ya kunyata su amma sun manci to to shine malam yace khuruju rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila al fitar da ma'aikin ya yi zuwa wannan wuri da ake kiransa hudaybiyah بلغ عدد المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله إلى الحديبية 1400 To wannan أرجح الأقوال وانا da shi da fassara. abin nan da ɗan tsaho malam ya ce adadi adadin waɗanda suka fita tare da ma'aikin salam zuwa ga wannan wuri na hudaibi mutum dubu ɗaya ne da ɗari hudu bisa zance mafi rinjaye ma'ana yana maka ishara cewa matsala ce khilafiyya wasu daga cikin malaman tarihi suna ganin adadin ya ɗara haka wasu kuma suna ganin ya gaza haka amma dai zance mafi rinjaye mutum dubu ɗaya ne da ɗari hudu يتوى قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في ذي الحليفة وأحرموا بالعمرة ما يكي صلى da tare da wannan تتارد tare da shi a wannan النميقات na mutanen مدينة da ake kiransa zulhulaifa kamar yadda hadisin abdullahi dan abbas riwaya bukhari da muslim ya tabbatar cewa waqata li ahli almadinati zulhulaifa cewa duk wanda a ƙarshen hadisin in ka tafi ya ce hunna la hunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al aw al cewa duk wanda dan Madina ne ko kuma ya bi ta garin Madina to yana so ya aikin hajji ko umra to lallai ne ya dau harama daga inda ake kira Zulhulaifa Zulhulaifa yanzu kamar ka ce kamar daga cikin ƙwaryar Madina ka ce tamkar daga nan unguwan ne masalan ka je irin wurin ka je jan bulo haka eh kamar ya dan fita daga garin madina amma dai yanzu eh, bira gine-gine da wane ne duk kusan ya tar da wurin to nan ne miƙatin da ake ɗauka manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ɗau miƙatin sa na umra da mun san miƙati kashi biyu ne ko akwai almiqatul makani akwai almiqatul zamani akwai miƙati na lokaci watannin da aka ajiye wanda da su ne ake ɗaukan harama nan ana maganar aikin hajji kenan akwai watannin da ake ɗaukan harama da aikin hajji sannan ita dangane da umra ita kowane lokaci lokacin ta ne amma hajji yana da lokaci ƙayyadaddu ko kamar yadda muka sani sannan kuma akwai almiqatul makani inda ake ɗaukar harama da aiki na umra ko na hajji na wuri wanda ya biyo na madina anan zai ɗauka ragowar wurare na duniya kuma suna da wurarensu kamar yadda hadisin abdullahi abbas ya faɗa wali ahli najdin karnal manazil wali ahli shamin juhfa har zuwa ƙarshe kamar mu yanzu miƙatin mu ruwa ya cinye shi ka ce yana cikin red shi ya sa wanda ya tafi daga nan mafi dacewa shine mai abinda yake daidai shine ya ɗauki miƙatinsa a cikin jirgi idan jiragen saudiya ne da wasu jiragen suna sanarwa daidai lokacin in ko ba haka ba to mutum ya sauka jidda dai ba miƙaci ba ne sai dai mutum ya sauka ya je ya duba miƙaci mafi kusa ya koma ya ɗau haramta ya ce wa ahramu bil umra wa qallada al hadiya wa ash'arahu wa ba'atha 'aynan min khuza'ata yuqalu lahu busr ibn safwa sufyan الخزاعي الكعبي يخبره عن قريش ثم مضوا في طريقهم حتى وصلوا عدفان على بعد ثمانين كيلا من مكة فجاء بصر ابن سفيان يخبر عن قريش إنها سمعت بمسيرهم فجمعت لهم الجموعة لصدهم عن دخول مكة وأن خالد بن الوليد خرج بخيلهم إلى كراع الغميم على بعد أربعة وستين كيلا من مكة فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يغير على ديار الذين ناصروا قريشا واجتمعوا معها ليدعوا قريشا ويعودوا للدفاع عن ديارهم فقال أشيروا علي أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى إيالهم وذراريهم هؤلاء وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتونا كان الله عز وجل انقطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محرورين محروبين أي مسلوبين منهوبين قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عاملا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد وتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال انظروا على اسم الله قال يجي منذ صلى الله عليه وآله وسلم ya yi sallah a zan ya yi harama da aikin umra ya sanya alamu ya koro dabbobi wanda zai hadiya da su ya tura ya tura ɗan leƙen asiri daga ƙabilar banu kuza'a ana kiransa sai na busur an sufiyan al-kuza'i al-ka'abi ya je ya leƙa ya ga yaya wani tanadi ƙurashawa suke idan mun lura za mu ga daga farkon sirar nan har zuwa inda muka zo komai ma'aikin sallallahu alaihi wasallam zai bisa tsari yake yana yin planning kafin ya abu yana yana yana yana yana hangen nesa yana tsimi yana tanadi to wannan yana nuna maka ya kamata rayuwarka ta zamto akwai tsari ta ci barkatai da muke a ciki musamman al'umma al'ummar mu ta Hausa Fulani ba za ta kai mu ko ina ba kullun sai dai mu ta ci baya ya kamata a tsaya a tunani abubuwa a gyara su a daidaita su a cikin unguwanninmu karantunmu masana'antunmu kasuwanninmu za ka ga kullum ci baya ake babu ba ci gaba ake musulunci yana da tsari yana so ka zamto mai tsari sana'arka da kake ka tsaya kai tsari duk abin da kake ka tsaya kai tsari ka kyautata to amma haɗinci ya shige mu san rai san zuciya ya shige mu komai za a ce an maka haɗi mun kai mun kai matakin da mu akan kanmu ha'intar kanmu ne mutum ne zai zo ya gini akan kan amma sai ya cuci kan shi fa zai shiga ya zauna amma sai ya ce wai shi yana ganin dabara ce ƙarshe ya zo ya asara haka za ka ga abubuwa to ya kamata dai akalla mutum ya kansa faɗa ya yi abin da ya san shi dai har ga Allah ya fita ka tsara abinka abu ya zo kuma saɓanin da ka tsara wannan kuma ba ba laifinka ba ne sai ka bar wa Allah kuma ikon amma dai kai daga bangaren ka zanto cewa ba kai saka ba ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya tura wanda zai leƙen asiri bai tafi da ka ba haka domin babu hikima kuma ba ɗabi'ar mumini ba ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka wuce suka tafi tare da wanda suke tare da shi har suka zo wani wuri da ake kiransa usfan shi kusan ya kai kamar bambancinsa da shiga makka kamar kilomita ya kai kilomita tamanin haka sai busur ɗan sufiya da rabu wa anhu ya zo cikin garaje yake gaya wa ma'aiki sallallahu sallam cewa yi ƙurai shawa fasin ji labarin fito wannan tare ga shi ma sun tara mai ma dandazo na jama'a don a hana shi ma shiga garin makka to kuma khalid lokacin sai na khalid da khalid ya fito zuwa wani wuri da ake kiransa qura al-ghamim lokacin da musulunta ba radiyallahu anhu ya fito gashi kusan uh, tsakaninsa da makka kilomita 64 uh, haka kaga dan tazarar da take tsakanin su ba yawa to ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara ga wannan ita ma wata gaba ce muhimmiya wanda ake wa wahayi ake saukar mai da alkur'ani amma idan lamari ya shafi al'umma to baya gaban kanka sai ya tuntube su ya kuke gani a shiru alayya ayyukan nan wannan yana nuna maka duk kyawun tunaninka kana buƙatar wani tunanin mai gida ne yana buƙatar tunanin matarsa in sana'a ce kana buƙatar eh, tunanin abokan sana'arka ko menene kana kana buƙatar wani ra'ayin da ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai wa shawithum fil amr lamari ya taso wanda ya shafi al'umma sai shawara mai shawara ba shi da sirri amma aikinsa baya lalacewa in dai za ka yi shawara to magana ka ba za ta iya ba sai dai amma ba za ka yi nadama ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya kuke gani shin kuna ganin cewa mu kai farmaki Tun da an ce ai akwai wasu gidaje a nan kewaye waɗanda duk sun fita sun je sun yi dandazo a can kura albami to mu kai farmaki mu kuma gidajensu mu kwashe dukiyoyinsu da 'ya'yansu da matansu mu koma gida mu tsare gida kan mu mance wannan duk ana yanayi na yaƙi shi yasa zalunci ne ka kalli kawai ɓangaren musulunci ka ce musulunci ya yi cuta ana yanayin yaƙi kakkamance a daidai wannan lokacin babu irin ta'adi da barna da ta'asar da su kuma yancan ba su yi musulmi ba yanzu wanda ya cuce ka don ka samu dama ka da martani sai a ce kayi ba daidai ba ya ce ya kuke gani mu je mu afka wa iyalansu da matayensu da 'ya'yansu wanda su kuma sun suke su hana mu shiga mu je aikin umra idan Allah ta'ala ya sa muna cikin haka suka zo suka fada mana to sai to cewa Allah ta'ala ya riga ya ne ya shiga tsakaninmu da su cewa har ma mun gama da su in ko ba haka ba ko ba su in ba su zo sun in sun zo sun riske mu anan sai a fafata in ba su riske mu ba kenan mun samu ganima cikin ruwan sanyi sai mu tafi mu je mu koma gida ko ba su anan kawai mu shanya su sayyidina abubakar radiyallahu anhu shine babban wazirin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka yi magana saboda wannan yana nuna maka shine jagoran sahabbai ba wanda yake daga yatsa ko ya daga kara in sayyidina abubakar yana nan radiyallahu anhu dan haka sayyidina abubakar sai ya ce ya ma'aikin Allah ni abin da nake gani da sanadiyar fitowarka dalilin fitowarka shine ka fito ne domin ka je ɗakin Allah ba ka nufin ka yaƙi wani ba ka nufin ka kashe wani don haka ni ina ganin maganar yanzu kuma a fari yaƙi ai ba ta mata su ba kawai ka nufi inda ka nufa duk wanda ya nemi ya hana mu mu shiga wannan wuri a nan sai mu yaƙi shi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce umdu ala sunnillah to a ci gaba bisa ne sunan Allah ma'ana mu tafi ma'ana har ya karba ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana da saukin kai da na aisha ta ce ba a taɓa bashi zaɓin abubuwa guda biyu ba sai ya zaɓi mafi saukin su sai dai idan zaɓen Allah ne in ka ce ya ka san wani shi kawai shi a tsarin rayuwarsa abu mai sauƙi sai ya mai da shi mai wahala wasu haka suke shi akan kanta ga hanyar da zai bi shakkot ya sauƙaƙa wa kansa rayuwa amma ba zai bi ta ba sai ya wahala kansa to irin wannan ka zo ka sa shi ya maka shugabanci kana nufin za ka samu sauki sai ya wahal da kowa ya wahal da kansa ya wahal da kowa akwai wanda wahalar babu ita amma ne kirkiro ta yake a dukkanin lamari sai ya kirkiro wahala sai ya lalata al'amari kaga irin wannan bai dace shugabanci al'umma bai dace ka ba shi nauyin wani ba kai ale shi da kansa yaje canye ta wahala da kansa shi ya jiyo amma yanzu yana gana wani azaba kaga an samu matsala manzo sallallahu alaihi wasallam in abu biyu suka zo bai dage ba ya ce dole sai an bi ra'ayi wani zai kawo shawara in ba a bi ra'ayinsa ba to sai dai ta ku tabari duk yadda zai ta ku tabari zai a'a ita shawara ta akai a bada ita amma fa ka sani ba dole bane in ka bayar kuma a karba kaga da sai na sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya wannan ya bada wannan shawara sai Annabi sallallahu ya karba kai tsaye ba a samu kuma wanda yake a'a ba kawai sai yake aje malam ya ce wa kanat hadhihi sunnatu haka sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam take wa ashabu ko da shi zaka ga lamar ya taso yana yin shawara da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhu domin ɗayan biyu ne zai faru ko dai ya zama in ka shawarci mutum ya kare ka da tunaninsa ko kuma a'a kai ka kare shi da tunaninka don haka ko da iyalinka ce matsalar a gida in abu ya taso za ka nemi shawararta ba wai ana nufin ka shawarce ta bane don ko da tunaninta ya kuna ka kyau a'a akwai wani abin za ta hango abin da baka hango ba wani zo kuma a'a ka hango abin da ka hango kana bukatar wanda zai baka karfin gwiwa ba dole sai kana nan ba me amfanin a ce in kana nan za a yi abu amma in ba ka nan ba za a yi amma idan ya zanto shawara ta gilma to sai ya zanto ka gamsar da ita ba ka nan wannan abun za a dora za a ci gaba da shi to wannan ne ita ce tarbiyya ta hakika malan yace wa indama alima alaihi salatu wassalam bi qurbi khayl mushrikin zin wa hum fi asfan wa halat as-salatu salla bi ashabi salat al-khawf wa hiya awwal salati khawf sallaha ثم غير صلى الله عليه وسلم طريق الجيش تجنبا للقتال مع خالد بن الوليد وخيالة المشركين فلما علم خالد بذلك رجع مسرعا إلى مكة فخرجت قريش وعسكر وعسكرت بمدح وهو واد قريب من التنعيم malam ya ce lokacin da manzu sallallahu alaihi wasallam ya fahimci cewa suna dab da haduwa da sojoji ko kuma dawaki na mushrikai domin kaga dawaki in ka tara su za su dinga haniniya da sauransu ana jin kara da abin da ya kamata lokacin sun zo daidai da inda ake kira usman sai lokacin sallaye a nan ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara yin salatul khawf sallar tsoro salatul khawf a addinin musulunci tana nuna girma da matsayin sallah cewa abinda har a halin razani ba a ɗauke maka ba to ya za a yi sana'ar ka ta hana ka sallah ya za a yi aikin ka ya hana ka sallah ya za a yi wani wata sabgar ka ta gaban kan ta ƙashin kanka ta hana ka sallah inda za a ɗauke sallah to a halin yaƙi ya kamata a ɗauke sallah amma sai Allah ya ce idan a halin tsoho ɗin to a yi sallah ɗin to a nan ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara yin salatu khawf wannan yana nuna maka ba karamin hadari ne yake tattare da wanda wata sabgarsa ta duniya za ta hana shi sallah ko sana'a ko aiki ko abin da ya kama da haka ko wanda da gangan zai ta'ammudin kada ya sallah ya sai ta waya sakar ta tashe shi lokacin sallah sai a daidai wani lokaci yana so ya baccin rana ko baccin sama ko kan to wa hiya awwalu salati khawfin sallah wannan ita ce salatul khawf ta farko da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yayi a tarihin musulunci kuma ghayyara sallan tariqan jinshi saboda san zaman lafiya na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya canja hanya ba yadda ba za a ma haɗu da wannan ai clashin amma makiya musulunci duk sun tashi ba sa faɗar wannan tajannuban liqitali saboda baya so ma a hadu a yaƙi da su Khalid ibn Walid radiyallahu anhu shi ma lokacin da musulunci falamma alima Khalid bi zalika lokacin da Khalid ibn Walid radiyallahu anhu ya fahimci cewa eh lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya canza hanya raja'a musri'an ila makkah sai cikin garaje ya gaggawa ya koma makkah sai na khalid shi kuma allah ta'ala ya mai baiwa ta yaƙi zai wuya khalid ya yaƙi ba cin tsara. zai wuya khalid shi sa a lokacin sai na umar rabin allahu an ya yi umarni da a canja shi ma daga mai ya zamto kwamanda na yaƙi ya ce a cire shi an san me yasa saboda kada wasu su tunanin cewa in dai khalid yana cikin yaƙi to za a samu nasara a kare mutane tauhidinsu sai ya dawo cikin makka kharajat quraish wa askarat bi balda quraisha gaba ɗaya suka zo sai suka yi sansani a wani wuri da ake kiransa balda wa huwa wadi qaribun min at-tan'im wani kwari ne daidai inda tan'im yake tan'im a yanzu kamar bai fu daga nan watakila za ka je cikin makka bai fi daga wannan masallacin ba ka je ka je transformer nan da ake shigowa wurin primary karkari kenan tanayin shi ne inda manzon sallallahu alaihi wasallam ya tura ana aisha radiyallahu anha da dan uwanta yace su je su dauko harama da aikin umra lokacin da ta yi kukan cewa ga shi kowa zai koma da hajji da umra ita kuma ta hajji kawai ta kuma al'ada ta zo mata ولما اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية بركت ناقته القصواء فقالوا خلأت القصواء أي حزنت وبركت فقال رسول فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس فيه ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم gaskiya Allahu akbar Allahu akbar lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo dabda ya zo gabda hudaybiya taguwarsa da ake kiranta alkaswa kawai sai ta zauna kawai ta kiga wata ibaya ta zauna Shi ne sai sahabbai sai suke cewa ah, ta yi fushi ta zauna sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ba haka bane ba fushi tai ta zauna ba ai ba tabi'a ta bace ma ta yi fushi ba ta dan Allah wani irin shugaba ne wannan har dabba sa ya san da halin da take ciki yanzu wanda ya san halin da dabba sa take ciki kana jin zai sakaci akan hali ko yanayin da al'ummar sa take ciki sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin habasaha habisul fi Allah ta'ala wanda ya hana giwan nan ta je ta rushe ɗakin Allah su lokacin da aka yi amul fi lokacin abraham ba Allah ne ya hana ta ba to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mai habisul fi shi ne ya hana ta Allah ne ya hana ta ta gaba ta ba kaga yadda ake tarbiyyar mutane akan tauhidi cewa in ka samu Allah in ka rasa Allah tangarda Allah duk ka gane cewa kai baka da wata dabara kawai dai ana so ka yi aiki tukur Allah zai sai datar da kai amma ka sani aikin ka tukur kuma ba lalle ne wani zuwan Allah ya ga dama kuma sai abin ya zo negative ba yadda kai tsammani Shi ne a nan wurin sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da wanda na yake babu wani tsari da za su kawo mun na sulhu in dai a cikin wannan tsarin akwai girmama Allah akwai girmama ɗakin Allah akwai girmama abubuwan da Allah ya girmama illa a'taituhu iyya wallahi sai na karba Allahu kaga manzo sallallahu alaihi wasallam baya san tashin hankali ba cewa ya zan ba su ari ba a'a shi yazo fa zai shiga inda ya so ai tashin hankali sai ai amma ya ce a inda za su zo min da abin da a sa akwai girmama mai akwai girmama Allah sai zan karba ما يدى حديث اللي تبتدع شيء صحيح البخاري muna da rabon lokaci shi kenan sai mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya amfanar da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afuwa subhanallahi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu